الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا هدق وتر رمضان هجرة تببات أم ببا فلن جكادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دليه دو دا أربعين دبير وان دي دي دا شاهدو ga watan uku shekara 2024 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin watan alƙur'ani watan ramadana wanda muna fata muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ka sa ƙur'ani ya cece mu abinda aka ce mu yi a cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ainihin wato ikon bari muna cikin tafsirin suratul ma'ida jiya mun kai tafsirin wato ƙarshe a ayat da muka karanta wacce take magana akan abin da ya shafi walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ya ce minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun aya ta gaba da alaran ma zai tashi ita ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan ɗan saƙo ballik ka isar da ma duk abinda unzila ka aka yi wahashin wayinsa zuwa gare ka min rabbika daga wajen ubangijinka wa in lam tafa'al in baka aikata haka ba ka tashi ka isar da manzancin Allah fa ma ballakta risalatahu to baka isar da manzancin da Allah ya turo ka da shi ba in baka isar ba wallahu ya asimu kaminin nasi idan mutane kake jin tsoro ci gaba da aikin da Allah ya turo ka Allah zai kare ka daga mutanen inna Allah la yahdil qaumal kafirin Allah bai shiryar da mutane kafirai wanda suke so sai sun kulla maka makirci wannan makircin da za su shirya Allah ba zai ba su sa'a akan kama jiya da muka fassara ayan ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لعكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم wanda muka ce malamai sun ce akwai alaƙa wacce take da magana akan saukar da ruwan sama to sai ga shi yau a cikin wannan gari an tashi Allah subhanahu wata'ala ya sako ruwa wanda sako ruwa da aka yi ta yi kuma na tsawon lokaci kuwa ya ji garin ya amsa ta yadda muna roƙon Allah muna gode masa akan wannan ni'ima Allah kuma ya ƙaro mana wannan aya ta ya ayyuhar rasulu ya kai wannan ɗan saƙo ya dai mun san harfu nida'in ne wato a kokaci ya ayyu wato adatu nida'in ne wannan harfu ne littambi kaman ka ce kalli ar-rasulu din shine munada wanda aka ainihin wato aka kira da aka zai zamanto mabniyun alad dammi ne jumla ce ya ayyuhar rasulu in ka hada ta gabaki daya la mahallalaha wato fi mahalli nasbin maf'ulin bihi taqdiruhu ad'u ar-rasula sannan in ka hada gabaki daya la mahallalaha isti'nafiyya ce sannan ballig fi'lu amrin ne mabniyun ala sukuni li'annahu sahihul akhiri ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت يا رسول الله ذاك ما الاسم موصول ني مبني على السكون في محل نسب مفعول به بمعنى الذي ذاك أنزل فعل ماد ني مبني على ما لم يسمى فاعله ونائبه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو إليك الجار والمجرور شيما min rabbika shima aljar wal majrur wa mudafun wa mudafun ilaihi. wannan ne kira a cikin wannan kira na jimla ta ballik wato la mahalla ita ce jawabu nida'in ba ta da mahalli ba Allah ya kira annabi ba ta lokacin da aka yi kira dole a samu jawabin da yasa aka yi kira menene dalilin kira da jawabi na kiran annabi shine ana so annabi ya tashi ya isar da sakon Allah ne da haka jimla ta unzila ilaika wato ita ce la mahalla laha silatul mawsul nama domin duk lokacin da aka samu alisimul mawsul to yana buƙatar jimla ta sila wacce take da alaƙa da wannan sunan na sadarwa sannan za mu ga cewa wannan kiran da Allah subhanahu wata'ala yi nadahu bi ashrafis sifatil bashariyah Allah ya kira manzon Allah da mafi kololuwar sifar da ake kiran dan adam da ita saboda muna da kira iri biyu akwai nida'u alamin akwai nida'u tashrifin wa takrimin nida'u alamin kira na sunan yanka wannan Allah bai taba wa annabi wannan kiran a Qur'ani ba kira inda ya Musa in istafaituka ala nas wannan nida'u alamin ne dan shine sunan yanka na annabi Musa ya Isa wannan sunansa ne na yanka ya ibrahim a'adi da an hada innahu qad ja'a amru rabbi wannan sunan annabi ibrahim ne kira ne sunansa ne na yanka ya nuhu ibid bi salamin minna wannan kira ne sunan yanka ne na annabi nuhu amma babu inda a ƙur'ani Allah ya kira manzon Allah ya ce masa ya muhammad domin muhammad din mun ɗauka alam ne sunan yanka ne na annabi to babu inda Allah a ƙur'ani ya kira manzan Allah ya ce masa ya Muhammad babu wannan kiran duk inda ka ga Allah ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ta shirifin wata kirimin Allah ke wa annabi ba da'u alamin ba ba kiran sunan yanka Allah ke wa annabi ba da haka ya ayyuhar rasulu title ne wato a suna ne na laƙabi na girmamawa na wani matsayi da wani aiki da Allah ya kira manzan Allah da shi da haka ar-risala manzanci shine makololuwar alaƙar ɗan adam da Allah subhanahu ta'ala. tunda mun san cewa akwai annabawa akwai manzanni saboda haka ba kowane annabi ba ne ma yake manzo to shi a cikin manzannin na Allah subhanahu ta'ala ma mun san cewa babu kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda alfazazi ke ci afin rusul man bil hashimi yushabbahu yanzu a cikin manzanni na Allah dan Allah wane ne wanda ya isa a kamanta shi da wannan dan kabilar ta banu hashim da haka ka kara dai qur'ani ka gani duk inda kaga Allah ya kawo ya da ya kira manzan Allah to zaka gani da'u shirifin wata takrimin ne ya ayyuhal mudaththir laqabi ne ya ayyuhal muzammil laqabi ne ya ayyuhan nabiyu haka ya ayyuhan rasulu haka haka Allah ke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu ashur a cikin littafinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa fi al-ityan bi damir al-mukhatabi a cikin zuwa da suna ko wakili na wanda ake magana da shi fi qawlihi ilayka min rabbika yace ima'un wannan ishara ne azimun mai girma ila ta shirifin rasul sallallahu alaihi wasallam zuwa ga matsayin annabi biman martabatul wasa tsati bainan lahi wan nasi cewa shi kaɗai ne ke da matsayi na shi ne tsakiya tsakanin allah da bayi babu wani ɗan adam da ya isa ya san wani abu daga wajen allah in ba ta hannun manzan allah ba da haka ibn al-qayyim ke cewa turqul huda masdudatun illa ala man amma hadal wahyi wat tanzila duk wata hanya da ɗan adam zai sadu da Allah lami lafiya to Allah ya rufe hanyar sai ya dawo ya bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka yace fa idan nubuwati lam yanalka uha idan annabta hasken da Allah ya aiko annaba da shi bai ishe ka ba fal aqlu la yahdika qattu sabila hankali har abada ba zai ishe ka ba sai yace nurun nubuwati mislu nuri shams lil ayn al basirati fattakhithu dalila hasken da annabi zo da shi daga wajen Allah kaman hasken rana ne amma fa ga idan da yake gani shi yasa sai yace fattakhishu dalila to ka shi a matsayin dalili sai yace iz ja'ala al-inzala ilayhi yayin da Allah ya saukar da saukar da littafi zuwa gare shi walam yaqul ilaykum ay au ilayhim Allah bai ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaykum ba ko ilayhim sai aka ce ilayka kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake magana da haka Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa cewa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi kaga wa ma unzila ilaikum wa unzila ilaihim khashi'ina lillahi kaga nan sai aka ce ilaihim wa ilaikum akai maganan su amma nan Allah bai faɗi da wannan usulubin ba da faɗin Allah ta'ala litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim kaga sai aka ce dan kai musu bayanin abin da aka saukar musu sai ya ce wa fi ta'liqil inzali bi annahu min rabbi wajen alakanta saukarwa a ce daga wajen Allah ne ta sharifin lil munazzal to akwai girmama wanda aka saukarwa din da yace balliq ma unzila ilayka isar da abin da aka saukar maka daga wajen wa ake so sai ce min rabbika daga wajen ubangijinka da haka zamu ga cewa a cikin ayan nan a farko banda damiri na khitabi wanda wa fa'iluhu damirun mustatirun fi hujuban taqdiruhu anta ne a cikin fi'il amrin akwai unzila ilaika kafin ta farko sannan akwai min rabbika kafin ta biyu da aka ba a je ko ina ba za ka fahimci akwai wakilan suna da aka yi amfani da su wanda yake nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana daga cikin usulubin alkur'ani wajen girmama annabi ta yadda mafi yawanci in Allah zai yi magana da annabi yakan amfani da wakilin suna ne shi yasa kaga sunansa a Qur'ani bai zo ba gaba ɗaya sai guri hudu shi ma da siga ta labari ba siga ta kira ba wa ma Muhammadun illa rasulun ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا salihati الصالحات وآمنوا بما نزل على muhammadun rasulullah shi kenan kawai sai a kawo shi da sigar labari amma allah ya ce wadduha wallaili idan sada wadda aka rabbuka ga amfani da ma wadda aka damirin abokin maganar shine manzan allah wa ma kala wanda suka ce akwai qalaka shafe shi aka yi a matsayinsa na makulin bihi wala sawfa ka rabbuka da alam yajidika yatiman fa'awa haka Allah ke magana wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi al tahawi a cikin littafin sa na tahawiyya da yazo yana magana cewa yake wa anna muhammadan abduhu al-mustafa manzon Allah shine bawan Allah kuma zababban Allah wa nabiyul mujtaba kuma shine annabin sa yau zababbe wa rasuluhul murtada kuma shine annabinsa dan sa wanda yake yardajje wa annahu khatamul anbiya'i kuma shine cikamakin annabawa wa imamul atqiyai shine shugaban duk wani mai tsoron Allah wa sayyidul mursalina shine shugaban duk wani dan adam da Allah ya taba aikowa wa habibu rabbil alamin kuma shine masoyin nan na Allah subhanahu wata'ala da haka suke faɗa cewa wa anna khayra khalqihi muhammadan qad ja'ana bil bayyinati wal huda وأنه عبد الإله المصطفى من الخير نسبا وشرفا وأنه هو النبي المجتبى من العباد أجما وعربا وأنه هو الرسول المرتدى لخاتم ما من الرسالة المدى وأنه إمام من, من, قد, من قد اتقى ثم ختام الأنبياء مطلقا وأنه سيد كل مرسل وخير كل آخر وأولا هو حبيب ربه والأولى min zaka qauluna khalilul maula qad jama'a al-khullata wat taklima ay mala Musa wa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam cewa anna kaira khalqihi mafi alherin halittun Allah shine Muhammada annabi Muhammad qad ja'ana ya zo mana bil bayyinati da hujjoji daga wajen Allah wal huda da kuma shiriya wa annahu abdul ilahi kuma shi manzon Allah bawa ne na Allah al-Mustafa wanda aka zabe shi min al wanda yake a cikin zababbun ma an zabe shi nasaban wa sharafa ta fuskan nasaba da daraja wa annahu huwa an al-Mustafa shine annabi wanda aka zabo min al-ibada cikin bayi gabaki daya ajaman wa araba larabawa da wanda ba larabawa wa annahu huwa ar-rasulul murtada kuma shine annabin nan wanda yake yardajjen Allah li khatim ma min ar-risalati al-mada wanda da shi aka cika manzancin da ya riga ya gabata wa annahu imamun man qad shi shine shugaban duk wani dan adam da ka san ya ji tsoron Allah a duniya to manzon Allah yana gaban shi sallallahu alaihi wasallama thumma khitamul anbiya'i mutlaqa sannan shine cikamakin annabawa gaba ɗayan su wa annahu sayyidu kulli mursali kai shine shugaban duk wani wanda aka aiko wa khairu kulli akhirin wa awwala shine na ƙarshen na farko shine na ƙarshen na ƙarshe kuma huwa habibu rabbih wal wal aula shine masoyin Allah kuma shi yafi cancanta min zaka qauluna khalilul maula daga wannan ne muke faɗa muke cewa manzon Allah shine badaɗayin Allah sai ti kad jama al khullata wat taklima matsayi guda biyu ba ana cewa annabi Musa kalimullahi ba to annabi manzon Allah ya tattaru wannan matsayin dan shi ma yayi magana da Allah sannan ba ana cewa annabi Ibrahim khalilullahi ba to manzon Allah ya kai wannan matsayin shine kad jama al khullata wat taklima ai malada Musa wa Ibrahim abinda annabi Musa yake da shi na matsayi da abin da annabi ibrahim yake da shi na matsayi duka manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tattaro su fakaruddin razi a cikin littafin sama fatihul ghaib yake cewa zakara al na fi sababi nuzulil aya wujuhan malaman tafsiri sun ambaci fuskoki dalilin sauka wannan ayar ya ce na farko akwai wanda suka ce annaha na fi qissatir rajim wal qisasi wanda suka biye da mu in ba manta ba karkashin ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una una kufri min alladhina kalu amanna mun kawo maganar abin da ya shafi rajamu da kisasi na biyu suka ce annaha nazalat fi aibil yahudi wastihda'ihim ihin biddini ta sauka ne akan aibatawar da yahudi suke da isgilin su akan addini biyu nabiyyu sakata anhum annabi ya shiru bai ce musu komai ba fa nazala sai wannan aya ta sauka Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ci gaba da aikin da'awa kawai in Allah ya ce maka ga abu dauki na Allah je ka ci gaba da yi idan mutane ne matsala Allah ya ce banne da su ni ne zan baka kariya a su. na uku nazalat fi nazalat ayatu takhyir wa huwa qawluhu ya ayyuhan nabi qul li azwajika sun ce lamma nazalin ayatu takhayyir yayin da aya ta zabi ta sauka ita ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika fada matanka falam ya'ridha alaihinna khawfan min ikhtiyarihinna ad-dunya sai manzon Allah bai bujuro wa da matansa ba saboda jin tsoron kada ya zo a samu matsala su ce sun zaɓi duniya tunda mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar makka ya tafi madina babu ko sisi shi yasa na ce kan mutane su zo su faki suna maganan talauci su fi wa'intan da nassin ƙur'ani lil fuqara'i Allah ya kira su almuhajirin alladhina ukhriju fitar da su da aka yi daga gidajensu aka kwace musu dukiyarsu aka raba su da komai nasu suka fita a irin wannan yanayin ne sai a yi wata ɗaya cir a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a ɗaura tukunyar abinci ba sai dai in nono ya samu da dabino a ci a kwanta a haka duk yadda ake magana babu duk wanda ke zuwa nan da wuya a ce maka wai saboda babu an kwashe kwana ɗaya har talatin a gidan shi ba ɗora tukunyar abinci ba da wuya to da aka zo babu a farko suka yi haƙuri an fara buɗi yaƙe-yaƙe ganima ta fara samuwa to sai matan manzan Allah suke ganin cewa dole a ɗibo wani abu daga baitul mali a basu kuma ƙa'ida haka take wanda babu yayi hakuri in aka samu me ya kamata yi shi ma a ɗan saki kaya ya fahimci me ke tafiya yanzu kun gane amma kasancewar shi manzan Allah manzan Allah ne kamar yadda muka faɗa muku duniya ba ita bace hammun shi amma idan ana maganan alfahari da miji kun san cewa idan matan manzan Allah ta miƙe za ta alfahari da miji duk duniya babu matar da za ta ƙara miƙewa to lokacin da suka yi ƙoƙarin suna so lallai sai an ɗibo dukiya ta bai tilmali an ba su sun yi irin yadda matan masu mulki ke yi ba su annabi bai ji daɗi ba to shine Allah sai ya ce a tara su a ba su zaɓi in kun tunna alhayata ad duniya wa zinataha in dai duniyan nan kuke so da tarkatan ta fa ta'alaina ku zo in baku wa matti'ukunna wa hukunna sarahan jamila sai in saki kowace saki mai kyau amma wa in kuntun nutilna Allah wa rasulahu da lokacin da aka ce ya kira su ya faɗa musu to sai ya zamanto suka ce annabi yana wato ganin karfa a zu ya ce ga duniya ga lahira a samu matsala wasu ce sun zaɓi duniyar to sai Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika isar da abin Allah subhanahu wata'ala ya ce ka isar a irin nan ne kullun nake faɗa ma ƴan uwa nace in za ka yi aure kakka ga mace da matsala ka ce bari ka kwaso ta za ka gyara ta wallahi za ta gyare ka na kwarai a kai ba muna tare ba ko kwanan nan an ba da labari wani yana faɗa ya ce ya ji ya auri wata mata limami ne yace a koran da sai da ya gama tsam zai tafi da ya hudu ba wala ta kulle ta mamaye ta kulle dakin tace wala ba zai fita ba yace wallahi sai da suka ta kokuwa daga karshe ya gano mu kulli ashe ta sa shi a karkashin kulo a ce kana limami zaka zo kawo mutane hudu ba mace ta kulle kofa ta ce ba za ka fita fitowa sai da kokuwa ina ina kanta eh kaga ba kanta yi to duk sanda aka haɗu tsakanin minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu tafiyar ba ta yiwa matar da kai kana malamin addini ɗalibin karatu ya kamata kuma kakka damu da maganganun mutane in kowai me kuka tara da ita na 'ya'ya daga ran da ka gane ba Allah ne a gabanta duniya ce kai kuma lahira kake nufi wallahi in kana so lahirar ta kyau sai ka sallame ta tunda Allah ne ya ba annaba zabi ce wa in kuntunna turidna hayatad dunya in kuntunna ta hayatad dunya fa ta'alaina amma wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah to fa inna Allah a'adda lil musinati min kunna ajran azima shine Abdullahi dan Mas'ud karatu yake yace Allah ya tsine wa mace mai wushiriya da wacce tace ai mata wushiriya da mai zane da wacce sana'arta ita ce zanen da mai ƙara gashi da wacce ta ce a ƙara mata gashi wata mata ana ce mata ummu yaqub ya kawo shi a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu ta zo take cewa ka ce Allah ya tsine ta ce ni na karanta ƙur'ani daga bango zuwa bango banga inda Allah ya faɗa haka ba sai ya ce mata baki karanta da kyau bane da kin karanta da zaki gani ta ce ta karanta bata ga inda Allah ya tsino ba shi kuma ya ce bata karanta da kyau ba ne da ta karanta da ta gani sai ya ce mata a baki ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ta kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ba ce ai mu ɗauka muke in manzon Allah ya faɗa ba Allah ne ya faɗa to da ya faɗa mata magana sai ta jawo shi sai ta ce a kai da ka zauna nan kana ta tsine tsine kana to Allah kai ma matan naka ba suna yi ba ana cikin karatu sai ya tsayar da karatu sai ce a jira sai ya shiga gida sai ya dudduba ya dudduba sai ya dawo sai ya zauna abinda ya ci mata inda a ce abinda kika faɗa da gaske da kika ce matata tana yi ya ce wala da sai na sake ta da sai na rabu da ita da ba zan ƙara wata mu'amala ta aure da ita ba da ka akwai ustadai da zaka ga suna wannan su waɗanda sun san abin da ya faru daga karshe sai ka ga ta zo ta kulla mai shari ta mai shari ta ce yayi kaza yayi kaza shi wancan da muka faɗa muka ce abin nan ne to da zaran ka jiga ka kuma ce kai kana nufin duniya a lahira ita tana nufin duniya to ba za a warware ma. to wannan shine magana ta uku na hudu nazalat fi amr zaid wa zainab binti jahash akwai malaman da suka ce wannan aya ta sauka akan al'amarin zainab binti jahash da zaidu tunda mun san matsalan tabanni da ta faru saboda girmanta shi yasa zamu ga duk matsayin abubakar da umar da usman da sayyidina ali a musulunci da wajen allah kaf din sahabban annabi babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa yayin da annabi ya bar sahabbai sama da mutum dubu ɗari in ba zaidu ba to menene dalilin da yasa ƙur'ani ya ambaci sunan zaidu saboda matsala ta tabanni shi yasa na na isha kamar da zamu zo mu karanta ta faɗa ta ce da manzon Allah zai iya ɓoye wani abu da Allah ya saukar mai wallahi da ya ɓoye matsalar zaidu ita ce ba zai iya faɗa ba saboda yanzu yaro ya taso karkashin ka ana ce masa da farko ka ma da kai ake mai inkiya ana zaidu bin muhammad kai ka je ka tsaya ka nemo aure aka bashi sannan daga karshe a ce ana so yaron isa kimatar kai ka aura kasan za ka sha zagi a gari kwa za ka sha zagi a gari kwa to wannan shine abin da ya faru nana aisha take cewa man za'ama anna rasulullahi katama shay'an min alwahyi duk mutumin da ya faɗi cewa annabi ya ɓoye wani abu na wahayi faqad a'azama ala allahi alfiryatu ya yi ƙarya babba akan Allah tace wallahu ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma sai ya ce walau katama rasulullahi shay'an min alwahyi la katama qawluhu da annaba zai boye wani abu na wahayi da ya boye fadin Allah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi nabiyar wasu malamai suka ce nazalar fil jihadi wannan aya ta sauka ne akan jihadi fa innal munafiqina kanu yakrahunahu saboda munafikai suna kin jihadi fa kana yumsiku ahyanan an hassihim alal jihadi sai zaman to annabi yakan kame wajen a ɓangaren mummuni Allah ya ce harridil mu'mini na alal qital amma su mummuni tun da aka gane cewa ba su cika so ba duk in za a tafi sai sun ta kawo uzuri In na buyuta na aura ya rasulullah ai gidajen mu mun baro ba kowa Allah ya ce ƙarya suke wa mahiya bi aura in yuriduna illa firara to sai annabi tun da ya gane ba sa so sai bai cika musu magana ba sai Allah ya ce a'a ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka magana ta shi da shine suka ce yayin da Allah ya saukar da walata subul ladina yad'una min dunillahi kada ku zagi abinda wasu suke bauta ma ko suke aibata kada ku aibata wannan sai ya danyo sai su zagi Allah ba tare da ilimi ba sakatar rasulu an aibi alihatihi to sai annabi ya kame baki dangane da faɗar kalmomin da su suke ganin aibu ne tunda ba an ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana ba Allah cewa a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadu to su wannan a gurin su ai zagi ne ko da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kame fa nazala sai wannan aya ta sauka ballik ya ani ma'ayi ba alihatin wala tukfiha anhum duk abinda yake so suke ganin aibu ne matukar Allah ne ya faɗa faɗe shi da haka kada ka ɓoye kun san yanzu akwai wani abu da ya taso yanzu inna kalmar kafiri inna ba qur'ani bane yake faɗar ta gashi nan mu ci karo da ita laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam to yanzu kafirai suna nan suna faɗa kar a ce musu kafirai so ya kamata su fahimci me kalman mai kafiri take nufi ko tunda in an ce kafirai aka yi shiru kalma ce aka faɗe ta da larabci ba a yi mai ba ba fassara ta ba ko ina ba ta fahimta to yana da kyau su fahimci asalin ita kalmar kafiri kamar yadda ake cewa musulmi ai ba fassara ta ake ba musulmi musulmi kawai yadda ka dishi da hausa haka kalmar take dawa da larabci to haka kalmar kafiri in kai kaje ka koya hausa kaji to kai da ke saurari asali ka sanin kalmar kafiri ba fa kalma bace ta hausa larabci ne yanzu yana buƙatar sai an maka fassara mai kafiri to yanzu dan Allah yanzu yayin da suke fahimtar cewa wannan abun su a gurinsu aibatawa ne yanzu da mu gu wata kalma da aka ambaci kafare a ƙur'ani goge ta za'ai yi eh ko ya za'ai to kaga su a gurinsu yanzu haka ne suna nan suna wannan da aure yanzu suna faɗa cewa ce masa kafare to zaginsu ne haka suke faɗa magana ta bakwai cewa suka yi ta sauka a kan haƙoƙin musulmi wa zalika li'annahu fi hajjatil wada'i saboda annabi ya faɗa a hajjin bankwana lamba bayyana shari'a wal manasika yayin da annabi ya bayani akan shari'o'i da ibada in ya zo guri kaza ya aiki ya ce ya waigo ya ce wa mutane ku zo anni manasikakum ku karbi ku koyi yadda za ku yi ibada nau'i kaza daga gurina sai ya kalli mutane ce hal ballaktu ko na isar da sakon Allah qalu na amsa mutane su ce e ka isar sai ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida magana ta takwas wacce aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tafiye tafiyen su ya sauka a ƙarƙashin wata bishiya wa allaka saifahu alaiha da ta takobansa fa'atahu a arabin wa huwa na'imun sai ga wani balaraban ƙauye ya zo annabi yana bacci fa aka da saifahu wa ikhtaratahu sai kawai ya dauki takobin annabi sai ya cire shi daga kuban shi sai ya dare shi wa qala yati ya muhammad man yamna'uka minni waye zai kare ka daga gare ni fa qala sai manzon Allah ya ce Allahu Allah ne zai kare ni daga gare ka fara'adat yadul a'rabi wa saqata as-sayfu min kawai sai jikin balarabin ƙauyen sai ta kama makyarketa shikenan sai takobi ta kucce daga hannun shi sai ta faɗi a ƙasa wa daraba bi a ash ta hatta tasara dimaguhu daka a lokacin kamar da zamu zo mu ƙara bayani ƙarƙashin wallahu ya asimuka minan nasi kun ga da takobin ta faɗo annabi ya ɗauka da ya ɗauka sai ya ce kai kuma yanzu waye da kare ka daga gare ni sai ya ce ma annabi ka zama fiyayyen mai ɗaukan makami sai manzan Allah ya ce kana kyale ka dan Allah duk duniya in ba manzan Allah ba zai iya maka wannan ka haro mutum da makami manufarka ka kashe shi baka samu dama ba shi ya samu dama a kanka sannan ya ce je ka an kyale ka eh shi karimin mutum shine wanda in an mai abu in ya samu dama sai ya afuwa ya kau da kai ina fata an fahimta so in ya zama to ba shine abin da ya fi yawa ba in an samu biyar cikin ɗari ko goma wannan ana cewa an najir kalma'adu abin da yake ɗan kaɗan ne kaman ba babu shi ne ku duba irin yadda aka ɗauki shekaru wanda suka ya jagoranci yaƙar annabi da korarsa daga garin maka amma ran da ishigo cikin garin me makka da ya fatahu makka wanda ake tsammanin lahira za su tafi kashe su za a yi ai manzo Allah ya ilani ce wanda ya shiga gidan wani ya tsira wanda ya shiga gidan wani ya tsira idan yan uwan annabi yusuf ku duba ku ga irin abin da suka kulla mai a farkon rayuwar shi da yadda suka nemi su kashe shi amma daga ƙarshe da ya samu dama a kansu da suka ce qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatin me ce mun ce musu la tasriba alaikum ba wani sauran zargi ya gafirullahu lakum wa huwa arhamur rahim Allah ya yafe muku to shi yasa annabi a ranar ya kalli mutanen ya ce musu izhabu fa antum mutlaqa ku tafi kowa an sake shi na tara shine kana yahabu quraishin wal yahud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana taka tsantsan akan lamarin quraishawa tunda in ba ku manta ba yadda ya baro makka kokarin a kashe manzon Allah akai ko kuma makka tana da nata kalubalen kuma kakkumanta da aka baro mutanen makka da annabi ya baro ta ya taho madina ba wai makiyan an hallaka su ba ne ballantana a ce a'a ya huta su ma yanzu da ya baccan nasu sabon tattalin suka fara ya za a yi wajen ya kasa sannan ya zo madina ya samu wani nau'i na jarraba wanda kuma babu a makka datan ɓangare biyu ne kaɗai ko wanda ya imani ko wanda ya yadda duk wanda ka gani ɗayan biyu da aka zo madina sai aka samu ga sharrul bariya su ne yahudawa sana ka samu wasu suka zo suka shigo cikin musulmin kuma su ba sa cikin ku ba sa cikin wa'ancan muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i da haka sai Allah ya saukar da fa'ara fa azalallahu an qalbihi tilka alhaybati bi hadhihi aya wannan abin da annabi yake ji Allah sai ya gusar da shi da wannan ayar Allah ya ce kawai ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik magana ta goma da faqruddin razi ikawo nazalatil aya fi fadli ali bin abi talib alaihi salam wannan aya ta sauka akan falalan sayyidina ali walamma nazalan hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka akhadha bi yadihi sai ikama hannun sayyidina ali wa qala yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda na kasance ni maulansa ne sayyidina ali ma maulansa ne haka ake kawowa to shi yasa tafsiri yake buƙatar dole sai ka tantance ba da abin da ka karanto ba ne za ka zo ka karanta mutane a matsayin ya tabbata sai ya ce Allahumma waliman wala wanda hadisi mu a gurinmu ya inganta dama abu biyu ake bukata inganci sannan alistidilalu su ahli sunna sun ce annabi ya faɗa man kuntu maulahu ahli sunna suka ce annabi yana nufin duk wanda na kasance ni masoyinsa ne yana kaunata to ya sai na ali mai ke nuna haka maganar da ya addu'a ciki ya ce Allahumma wali man walahu Allah ka so wanda ya so sayyidina Ali sannan ka yi gaba da wanda yawa ya gaba da sayyidina Ali ahlus sunna kuma alhamdulillah suna son sayyidina Ali ko mu ma wannan addu'a da annabi Allahumma amin Allah duk wanda ke san sayyidina Ali Allah ka so shi duk kuma wanda ke gaba da sayyidina Ali Allah ka yi gaba da shi wannan shine ma'anar hadisin inda ba dan dakikai bane ke da kuma ne a hadisin ya fassara kansa man kuntu maulahum fa hada aliyum maul allahumma wali man wala wa adi man adahu sai yake cewa falaqiyahu umar radiyallahu anhu fa qala ce, hani Allah ya ibn khattab wai sai umar ya haɗu da shi sai ya ce farin ciki ya tabbata gare ka asbahata maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina wa huwa qawlu ibn abbas wal bara bin azim wa muhammad bin ali da ibn al imam wato fakaruddin razi igama sai ya ce wa alam anna hadhihi ar-riwayat wa innar riwayoyin wa in kathar koda ta yi yawa illa anna al-aula hamluhu ala annahu ta'ala abin da ya fi dacewa shine a ɗauke shi Allah subhanahu wa ta'ala amanahu ya amintar da manzan Allah ne min makar yahudi wan nasara daga makircin yahudu da nasara wa amarahu bi izhari tabligi min ghairi mubalatin minhu bihim ta tashi isar da addini tunda in ka kalli abin abinda ake magana ayar da ta biyo baya suwa aka yi magana wa qalatil yahud yadullahi me magalula gullat aidihim wa lu'inu bima bal yadahu mabsutatani har Allah sai da yi magana cewa kullama auqadu naran lil harbi kaga kullun kunna wutar rigima suke sai Allah ya kashe mu wutar rigima to sai aka zo aka hada su aka ce walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau wanda ya nuna maka bangarorin nan guda biyu to wayannan bangarorin guda biyu sai Allah ya nuna wa annabi koda sana kunna wutar yaki dan fada da kai babu ruwanka kawai abinda Allah ya isar da shi na da'awa ta shi ka isar da shi to shi yasa wannan maganar da Fakhruddin Razi ya kawo ya kawo shi ne a matsayin abinda wasu malamai suka faɗa amma wannan maganan cewa wai ta sauka saboda sayyidina Ali ne wai har Allah ya ce ya isar da abinda aka saukan masa wa illam baka isar da manzanci ba wannan abu ne da bai tabbata ba cewa ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba sai wa wadhalika li anna ma qabla hadhihi al-aya bi kathir saboda abin da ke gabanin annan wannan ayar da yawa ma da ha bi kathir da abin da ya biyo baya lamma kana kalaman ma al-yahud wan nasara yayin da ya zamanto zance ake da yahudu da nasara sai ce imtana ilqa'u hadhihi al-aya al-wahida في البين على وجه تكون ba zai yiwu ba a zo a alakanta aya. da abin da ba ta da alaƙa da shi dole a kalla abin da ake ce masa siyaƙi abin da ya zo kafin aya da abin da zai biyo bayan bayan aya daga ya ayyuhar rasulu ballig ma unsila ilayka mai zai biyo baya wal ya ahlal kitabi lastum ala shay'in wanda zai nuna maka cewa da su ake mai zai ƙara biyo baya wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra da fala ta'sa ala alqawmil kafirin me zai nuna maka haka innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiuna wan nasara me zai nuna maka haka laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahawa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu me zai nuna maka haka laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam to wa'annan nau'in mutanen Saƙo ne Allah ke ba annabi cewa tashi isar da saƙo. abinda duk Allah ya ce ka faɗa faɗe shi amma shin haka kawai ake faɗa a'a dole sai an haɗa bil hikimati wal mau'izatil hasana kuma haka manzon Allah yake yin sa da wasa. to yanzu wannan ballik din da Allah ya ce isar da sako wanda sa shine at tablighu isarwa to menene at tablighu at tablighu malamai sun ce min as Lati allati yajib lirrusul kirami yana daga cikin sifar da dole ka kudirce ci ka ta ga manzannin Allah da haka malamai sun faɗa sun ce at-tabligu shine an yuballigar rasulu kullama umira bi tabligi shine dan sako ya isar da duk abin da aka ce ya isar fala yakfa minhu shay'an ba zai ɓoye wani abu ba wala yaktamuhu bi halin min al-ahwali ba zai ɓoye shi ba a cikin wani hali daga cikin halaye wala tahmiluhu rahmatan ala an yattuma ba'adan mimma uhiya ilai wa umira bi ibilagi hilin nasi sannan ba za ta ɗauke shi ba jin tsoron wani abu ya ɓoye sashi akan abin da aka yi masa wahayi aka umarce shi aka ce isar da shi wannan ya zo cikin aƙidatul mu'min na abubakar jabil al-jazairi a shafi na 272 ya kawo wannan magana na farko alƙur'anul karim shi kansa alƙur'ani Allah ya faɗi cewa balagun linnasi wato isar da saƙo yake ga mutane Allah ya ce annabi ya tambayi mutanen duniya kul ayyu shay'in akbaru shahada lalla wani abu ne ya fi girman shaida in ya ba da shaida ya ce gaskiya ne gaskiya ne ko ka san amsa ko baka amsa ba sani ba mai ba da shaida ta ƙarshe akan abu shine Allah sai ce kulillahu to kace musu Allah ne shahidun baini wa bainakum shi yake shaida tsakanin ni da ya aiko yace ni dan sako ne da ku da kuka ce ƙarya nake ba aiko ni akai ba da haka Allah yace wa uhiya ilayya hadal qur'an amman wahayin wannan alqur'anin li undirakum bihi dan ummuku wa'adi da shi wa man balaga da wanda alqur'anin zai kai masa Allah yace a innakum latashaduna annama allaha alihatan ukhra Allah sai ce kulla ashhadu kace to ni kan bazan yi shaida ba wal inna ma huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushrikun da haka in wani gurin Allah ya gama magana sai ce hada balagul linnasi wal yundaru bi wal ya'lamu anna ma huwa ilahun wahidun wal yadhakkar ulul albab sai ya ce wannan isarwa ne ga mutane wala qad katabna fi zaburi min ba'd adh-dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun Allah sai ce inna fi hada la balagan liqaumin abidina to muhimma ta manzon Allah da raguwar annabawa shine isar da sakon Allah idan Allah ya turo su Allah ya ce wa annabi fa in hajjuka in suka yi jayayya da kai fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani وقل للذين لا وقل للذين اوتوا الكتاب والامين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا in kuka miƙa wuya to kuna kan shirya wa in tawallau fa inna ma alaikal balagu wallahu basirin bil ba. in suka juya baya ba abin da ya zama wajibi akan ka sai ka isar da sakon Allah kawai Da haka kar wani ya ɗauka cewa ana wa'azi ne dole sai ya yarda a'a Bala in kaga an sa dole to watakila sai dai in Allah ya kawo yanayi da gwamnatin musulunci gwamnati karkashin tsarin musulunci take da ko inda da ƙarfin bala'i za a ja su a kai su aljanna ko kuwa ba magana ba ce ta wai abin mutane a gari wani ya ce wai kabarinka daban shi daban ayin aka shiga kabari ya zama nawa daban naka daban ai magana ta lalace ai ina maganan gyara a nan ne za ka gyara kafin a shiga kabarin sannan Allah ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa hadaru ku bi Allah ku bi manzon Allah ku yi taka dan dan fa in tawallaitu fa'lamu annama ala rasulina balagul mubin in kuka juya baya to ku sani ba abin da ke kan manzon Allah sai isar da sakon Allah ma ala rasul illa al balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ba abin da ke kan manzon Allah sai isar da sakon Allah Allah ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah li kulli ajalin kitab Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yathbit wa indahu ummul kitab sai ya ce wa in ma nuriyannaka ba'da alladhina iduhum aw natawaffayannaka idan mun ga dama abinda muka yi musu alƙawari na mu azabtar da su ko mu karar da su sai mu nuna maka ko kuma mu ɗauke ka amma fa inna ma alaikal balagu wa alaina hisab kai abin da ke kanka shine ka isar da saƙo mu kuma hisabun yana kan mu inji Allah wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay nahnu wala aba'una wala harramna min shay min dunihi min shay Allah sai ya ce kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fa hal ala ar-rusul illa fa hal ala ar-rusul illa al-balagul mubin kaga ba abin da ke kan manzanni sai isar da sakon Allah fa in tawallaw fa inna ma alayka al-balagul mubin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun haka Allah subhanahu wa aktharuhum alkafirun mafi yawancin su kafire ne kaga ul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in ku bi Allah ku bi manzo Allah kuka juya baya fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illal albalagul mubin ba abin da ke kan manzo Allah sai isar da sakon Allah sakon mabayyani kuma وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يتي إنما تعبدون من دون الله أوثان وتخلقون إفكا أبن كوكي بوتا وما كان كنا كركرن أريا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا أبن كوكي بوتا بس ملك أرزقي بكوني ما أرزقي أقولن الله ذاك وأعبدوه واشكروا له إليه ترجعون sai Allah ya ce wa annabi wa in tukadibuka faqad kadzaba umamun min qablik min qablikum in sun ƙaryata ka faqad kadzaba umamun min qablikum ai wasu al'ummomi sun ƙaryata kafin ku wa ma ala rasul illa al balagul mubin ba abin da ke kan manzo sai ya isar da sako fa in aradu fa ma arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa al balagu in sun juya baya ba mu turo ka kai zaka zama mai tsaro akan aikin da suke yi ba Allah ya ce ba komai akan kafaci ka isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaytum ma ala rasulina balagul mubin to wannan kenan saboda haka wannan ya nuna maka muhimmancin da Allah ya ba iyar wajen abin da ya shafi isar da saƙon nan da haka ya zamanto isar da saƙon nan kuma yayin da Allah zai ci a hito da'a ne ga Allah Allah ya ce wa annabi qul inni lan ni min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balagan min Allah wa risalati kaga sai isar da sako daga wajen Allah da manzantinsa wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada sannan isar da sako yana daga cikin aikin da Allah ya aiko manzanni a kansa kuma ya ce kar su nemi komai a gurin mutane su bari idan an ji Allah zai biya Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin azim qala al mala'u min qaumihi inna laraka fi dalalin mubin har zuwa inda Allah ya ce qala ya qaumi laysa bi dalala walakinni rasulun min rabb uballighukum risalati rabbi na isan muku da manzancin Allah ne wa ansahu lakum sannan kuma na muku nasiha wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu tunda ai annabi nuhu shine farkon manzo na Allah ko to ya isar da sakon Allah ne da ya dawo wajen adawa ya ce wa ila adam akhahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun qala al mala'u alladhina kafaru min qawmi inna nadhaka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al kadhibin kudu annabin Allah yanzu zai isar da sako ne kalle ce muna ganin kai wawa ne kaga ƙarshen kana magana wani kalle ka ce kai wani irin wawa ne da Allah ba zagi ba cewa ya laisa bi safa wala ni ba wawa ba ne. amma walakin ni ɗan sako ne daga gurin Allah risala risalati rabbi na isan muku da manzancin ubangijina wa ana lakum nasihun amin kuma ni nasiha ne gare ku kuma amintacce haka ya faɗa musu zama da haka daga ƙarshe Allah ya ce walla anhum waƙala وقال يا قوم لقد أبلغتكم rabbi wa ونصحت لكم نا اسمكم منزنتي نا muku nasiha amma walakin la tuhibbuna an-nasihina sai da ku ba kwa son mutane masu nasiha ba kwa son mutane masu nasiha dan haka Allah ya faɗa akan annabi Shu'aib da ragowar annabawa cewa sun isar da ainihin wato sakon Allah subhanahu wata'ala kaga lokacin da annabi hudu ya zo cewa suka ma yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli wa hannu nahnu laka bi mu'mini in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunziru inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim Allah sai ya ce fa in sun juya baya faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaykum abinda aka ce in isar na riga na isan muku da shi wa yastaklifu rabbi qauman ghayrakum in kuka ki karɓa Allah sai tayar da wasu mutane ya mai wa'inda ba kuma wala tadrunahu shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba wanda yake nuna maka abinda za mu zo mu tarar wanda Allah ya game manzanni ya ce suna isar da manzanci ba sa jin tsoron kuwa ga mutanen da Allah ya ba da labari wadrib lahum masalan masalan sahabar lahum masalan da su aka tura manzanni guda biyu aka karyata su Allah sai ya tashi na uku dan a ƙarfafa na biyu da suka je cewa suka yi qalu rabbuna ya alamu inna ilaikum lamursalun sannan wa ma alaina illa al mubin ba abin da ke kanmu kaga an karyata biyu aka ce na uku ya tashi na uku mai ce ba to Allah ba bi ma ya aka ƙare. ballantana ni na ukun in naje ba ruwan shi Allah ne ya sa shi aiki bas ya tashi ya ji ya tafi wadan su isar da sakon Allah to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi Allah shine masanin gaibin da bai bayyanar da gaibin sa akan kowa illa man ittada min rasul sai wanda ya zabe shi a matsayin manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai ya ce liya alama an kada ablagu risalati rabbi saboda su isar dawa da manzancin Allah subhanahu wa ta'ala wa hata bima ladaihim wa ahsa kulli shay'in adada to wannan yake nuna maka wannan ayar tana daga cikin ayoyin da za mu tsaya a hankali mu bi saboda akwai wasu waɗanda suka zo suka gina wata ɓanna a kanta akwai wasu littattafai saboda uzuri da ya sa. na riga na taho na manto su kuma ni kaɗai ne nake da haƙƙin in san ina littattafan suke amma ba za a rasa ba don akwai waɗanda suke da cewa fa ba fa duk abin da aka saukar wa annabi bane ya faɗa ba ya faɗi wani abu ya ɓoye wani abu akwai abin da yake da alaƙa da magarin mutane to shi ya faɗa akwai abin da yake da alaƙa da wasu keɓantattun mutane wannan kan annabi ya ɓoye bai faɗa ba wanda hatta littafin diya uttawil na sha abdullahi gwandu da ya zo fassara wannan ayan sai da ya mai da martani ƙarƙashin wannan ayan akan wannan magana sau da aka zance na gaskiya a shekara 23 duk abin da Allah ya ce annabi ya isar ya isar annabi bai ɓoye komai ba wadaka duk wata aƙida da kaga tana tuhumar annabi cewa ya faɗi wani abu bai faɗi wani abu to aƙidar banza ce aƙida ce da ta ci karo da littafin Allah da wa da sunnan manzan Allah kuma duk abin da za su kawo maka sai dai su karkatar da shi su mai muguwar fassara amma ba haka abin yake ba da haka a ƙarƙashin wannan za mu tsaya hatta ababen da suke kafa hujja da shi cewa an ɓoye ɗin za mu ɗauko mu ce a'a ba ɓoyewa a kai ma wa inna ma kawai matsala ta ilimi ta akwai wacce take da alaƙa da ɗaliban karatu akwai wacce take da alaƙa da kowa da kowa ko kuwa tunda wani lokaci wata matsalar mata na hau in ka ɗauko ta kana tattauna ko sarfu ko balaga akwai wanda shi kawai ya dai ji ka kawai Allah ya bashi ladan saurari amma bai san ina ka fito ba ina za ka je ko kuwa matsala ce da ba ta da alaka da shi amma wanda yake ɗaliban karatu sanda kake tattauna matsala da Allah yana jin daɗi ko bai jin daɗi kaga yana jin daɗi da kowa da abin da wali kullin darajatin mimma amilu saboda haka insha Allah idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora bayani daga inda muka tsaya daga nan